zindin <laughs> to barkan ku da waraka masu kallo yau kun gana lullubi ko mai gida na gari shi yasa ne lullubi yau zan yi magana ne akan naji mutane ana ta comment amma mata sun fi comment akan fi maganar da na yi akan maza da mata akan mata sun fi nuna sha'awarsu a fili ai sun fi sha'awar maza to ana ta mata ana ta comment suna basu yadda ba mata wai maza sun fi sha'awa ku yi haƙuri dalilin da ya sa na ce mata sun fi sha'awa shi namiji baya iya ɓoye sha'awarsa ne mu kuma muna iya ɓoye namu sannan shi namiji dalilin da ya sa cin ku bai iya ɓoye sha'awarsa a yabansu tashi yake mu kuma ba mu da ayyabar da za ta tashi zindam to masu kun ji dalilin da ya sa na ce mata sun fi maza sha'awa amma in ma ba ku gamsu da wannan ba za ku iya tuntuɓa ta ku faɗa min ƙorafinku ku duk ku faɗa ƙorafinku masu rubuta masu faɗa su faɗa ni kuma na yi alkawarin duk zan ba ku su ku amma dalilin da yasa na ce mata sun fi maza sha'awa saboda maza ba sa iya ɓoye nasu mata kan suna iya ɓoye nasu su maza a yaba su ba ta iya kwanciya an hankalin su ya tashi dalilin da yasa na ce mata sun fi sha'awa kenan a cikin lokacin dai abin da ce a yanzu haka ma hankali na ya tashi in ku kalla ƙwayan ido na amma dalilin da yasa ba za ku saurin ganewa ba saboda ban da ayaba da ina da ayaba za ku yi saurin ganewa zindin a nan yau na kawo ƙarshen labarin